littafin rai da adami ci gaban littafin tsakiyar duniya na marubuci ismail abdullahi wanda kuke sauraro daga bakin shirin usman inkiya lafiya kasain a nan tashar hausa mobile tv za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata dankali aiko da sahir da abokan tafiyarsa suka yi arba da dajin zuku sai fargaba ya kama su domin duk yadda suke tunanin mugun dajin ya wuce na dajin mara kan gado wanda yake cushe da manyan duwatsu da dogayen itatuwa ga masifan sarkakiya sannan akai-akai dajin yana canza siffa wani zubin ya baki kirin tamkar tsakiyar daren da babu wata wani lokacin kuma ya zamo kore shar wani jikon sai ya koma fari fat tamkar rana ta take jibgi sadauki sajan ya kwarara ihu ya ce tabbas yau karshen mu ya zo domin mutuwa ce a gaban mu. da bayan mu kuma babu wata kofan tsira kai sahiri da kamar tsawa ya ce kai wawa ne ko kuma kai matsoraci ne ka sani nisan kwana sai da gwaji tabbas wannan daji yana da matakar haɗari amma ni na fi shi haɗari ka sani tun kafin iyaye na sai aure matsafa aljannu da shugaban mutane ke yunkurin hana auren domin kar a samu ciki na amma sai da aka yi auren sannan tun ina ciki ake yunkurin kashe mahaifiyata domin kar in zo duniya amma tsanani da rintsi sai da na zo duniya a ranar haihuwata aljannu miliyan tara ne suka yi mahaifina da ire da'ira da miyagun makamai dubu ɗari tara ne suka kewaye mahaifiyata da muggan makamai alhali tana naƙuda sahiri ya ɗaga murya ya ce amma a wannan hali a wannan yanayi sai da ta haife ni na duro wannan duniya kuma na keta dandazon makiya tun ina jariri na gagari mutuwa lokacin da na kai shekaru bakwai na zamo abokin mutuwa sahir ya dafa kafadansa ya ce to yanzu ne bayan na girma na zamo dodon maza zan tsoraci mutuwa ya ci gaba da cewa ni da mutuwa abokan kasuwanci ne ta yaya ni kuma in ta taya ni kuma in saida mata ya daga murya ya ce abokai ku shirya shirin kokuwa da mutuwa ko dai ka kada ita ko kuma ta tura ka kiyama kawai sai ya jefa kafarsa a dajin zuku su ma abokan tafiya suka tsillama kafarsa a cikin dajin dankali sai dajin nan ya ɗauki wani hayaniya da hayaniya dajin ya ɗau girgiza komai na dajin rawa yake yi itatuwa duwatsu korama da tsaunuka jujjuyawa suke tamkar madari haka dajin ke juyawa nan fa suka rutse suka shiga ɗimuwa suka kama ife-ife jirgi dajin zukur dajin bala'i a wannan yanayin da kawunansu suka ɗau zafi suka rasa dare suka rasa rana suka rasa gabas suka rasa yamma ya kasa gane gaba da baya baki ɗaya har sahir ɗin kansa ya juye sahir boka ruhan da ɗan uwansa boka shirem babu irin kalaman tsafin da basu ambata ba babu tsatsabar da basu ba domin su samu daidaito amma ina komai da karuwa yake kai ita kanta sama ganin ta suka yi tare da ƙasa tana shirin rikitowa ta danne su hankalin kowa ya tashi zamila da rauda sun fi kowa shiga tashin hankali domin suna ganin burinsu na zuwa tsakiyar duniya domin su ga mazajensu zai rushe za su hallaka a wannan tsinannen daji babu wanda ya kai zamila shiga rudani domin ta so ta gana da azifat domin ta samu labarin ɗinta samar wanda ta da shi tun lokacin da ta haife shi ta kula da ihu ta fashe da kuka ta kwala masahir kira tana cewa yaro ka yi wani abu ba na so na mutu ban yi ido da ɗana ba lallai ina son na gan shi kafin mutuwa ta kayya hankalin sashi ya dagule fiye da koyaushe ya da ihu ya saɓi karanto manya-manyan kalaman tsatsuba irin na kundin tsatsuba ya riga jero tsafi irin na matsatsibi kayya ai kamar yana tsira tun kudo bala'i ne domin a daidai lokacin ne wata kakkarfan iska ta fara kadawa ta yi karfi ta fara sunkutan mutane tana jefarwa sai ka ga iska ta sungumi doki da mahayin dokin ta cilla shi sama kai a lokaci guda kuma ƙasa ta fara rubtawa dajin kuma ya kama da wuta ta ko'ina ho wannan musifa ta rikita kowa hatta sashin sai da ya fudda rai da rayuwa ya sallama sannan ya mika wuya yana sauraron zuwa mutuwarsa kwatsam sai rauda ta kwalma ihu ta ce da sashi yaro lallai wannan kuskuren ka ne da ka ki tsafi ka saki da ka rike tsafi ka saki ubangijin musulunci ubangijin addinin kakanninka hamed da gimbiya sarfila tuni sahir ya ankara tana da abin da ya mance sai ya daga murya yana cewa ya ubangijin gaskiya ya ubangijin musulunci abin dogaran kakanni na da halittun duniya gaba ɗaya, ina roƙonka da ka taimake mu kaɗai da wannan masifa ya daga hannayenta sama ya durƙushe bisa gwiwowinsa yana roƙon allah da iyakar ƙarfinsa tabbas babu abin bauta sai allah babu abin dogaro sai Allah nan fa iskan nan ta tsaya cik girgizan kasan ta janye duhun ya yaye wutar da ke ci ta mace dajin da ke jujjuyawa ya daina ihu da kururuwan da suka cika komai suka tsaya dajin ya dawo yadda yake kowa ya samu natsuwa baki ɗaya jamila alauda boka han da ɗan uwansa shaikun suka sadauki sajin da dakarunsa dubu goma da ɗoriya suka tsayu a bayan sashi suna masu sallamawa game da lamarin ubangijin musulunci zamila ta kalli sahir ta ce yaro lallai ka sani kai dama musulmi ne domin ba a koya maka tsafi ba kuma ba koyi tsafi ba kawai baiwa ce ke bibiyar ka saboda haka duk da ba mu san yadda za mu yi bautan ubangijin musulunci ba to dole ne mu rika kiran wannan ubangiji akai-akai domin shi ne ubangijin gaskiya tana rufe baki kuma sai suka fara jin ihun mazaje gami da ƙaran takun sawa yadda ba kai gami da su baki ɗayan sai kalli inda lamarin ke tahowa ai sai sai ga wasu mayaka ne daga jinsin banu jundu masu tarin yawa suna zurfafo su yawan wayannan mayaka ya wuce misali an fasahir ya daga murya ya ce abokai kowa ya shirya shirin yaƙi domin zamun gabza da jama'ar aljannu boka ruhan ya kalli sahir ya ce haba namiji bai kamata mai wannan yakin ba kawai ka roki ubangijin musulunci ya hallaka su a fusace rauda ta daka ma boka ruhan tsara ce kai wawa ka sani ubangiji ya mana hannaye ne da kafafu baki da idanu domin mu kare kanmu daga wasu masifin ba wai sai ya kawo mana ɗauki ba ta ɗaga murya ta ce tabbas sai mun yi wannan yaƙi da jikinmu ta ɗaga murya ta ce ku shirya shirin gamzawa dantse da dantse takobi ga takobi tuni kowa ya bi umarninta suka zaga ta kubba sannan suka ja daga nan fada karan aljannu suka ja daga aka fara kallon kallo sahir ya daga murya ya ce da aljannu kai tsinannu kuna jin menene ku taho mu nuna muku isar mu da izzar mu dakarun aljannu suka yi kowa bakunansu ya fidda wuta suka nufi su sahir suna karaje inda sahir ya daga murya yana cewa abokai ku shirya shirin karo da mutuwa lallai kada ku ba ta daman ɗaukan ku sannan ku nuna ma bano junnu bambancin mutum da aljan ya daga murya ce abokai kun shirya baki ɗaya suka ce a shirye muke mai girma sahil kawai sai ya ce mu je tamkar fitan kibiya suka kwalma ihu suka jirfafi jama'ar aljannu aljannu na ihu su ma suna barka ihu suka hada da tsakiya aka yi kwadon kwadon tamkar haduwan dutse da dutse wani tattatsun wuta ya tashi kai yasa mun fi aka fara dillancin mutuwa inda mai girma sahi ya kai komo yana raba kyautar mutuwa duk inda ya dosa sai ka ga aljannu na tarwatsewa duk inda ya kai sara sai ka ga aljannu na kamawa da wuta ajali mai tadda na kwance rigima mai tadda na zaune domin boka ruhan da ɗan uwansa boka shekun haɗuwa suka yi suka rika yakar aljannu da ƙofofin tsafi suka rika tura musu masifu kala-kala wuta hayaƙi da baƙar guguwa sai dai ka gayyar aljannu na ci da wuta ko kuma ka ga iska na yawo da su a tseren samaniya ho rauda da yar uwanta da mila sara da suka suke tamkar masu saran kawunan rake ba sa barin wani kai face sun fille shi haka ba sa barin wani kirji face sun farke shi sadauki sajanko tamkar guguwa kamar balbalin bala'i haka yake sassaɓe kawunan aljannu yana karya kasusuwan tsinannu aka ma dakarinsa suka wani suna yaƙar jama'ar aljannu da wuta tamkar dutse oho dole kanwan naƙi tabbas masifa a kwance take kuma mai taso ta tsinanne ne domin jama'ar aljannu sun afka masifa sun ji ruwan saga da suka tamkar ruwan sama tuni suka tarwatse suka tashi ta wasu suka nutse karkashin ƙasa kawai sai fili ya rage daga su sai tarin gawakin aljannu a fadan sarauniya ga jima kuwa fara ta cika makil tamkar za ta tsage sarauniya da jima na bisa katuwar ta tana shan kamshi kwatsam sai ga gimbi ya ya ganta a bace idanunta ya jajawur sai wani huci take yi tankar macijiya ta rika jujjuya manyan idanunta zumbur sarauniya da jima ta miƙe ganin haka ilahirin jama'ar da ke cikin falon su ma suka miƙe cikin tashin hankali da tsoro domin sun san akwai matsala sarauniya da jima ta dafa kafaɗar yadda gimbiya da ta ce ta shi me ke faruwa ne wace masifa ce take tunkaro mu gimbiya fiye ta ce mun yi sakaci mama kuma mun yi kuskure yaron da muke rainawa dan jikanki wato sahi karfinsa na ƙaruwa nasararsa tana hauhawa domin a halin yanzu shi da iyayensa da gudunmawan sadauki sajen da dakarunsa sun yi gwagwarmaya har da kewayensu da jarintarsu ta kai su shiga dajin zuku domin su gana da jaruma a zifa domin su samu cikakken bayanin tsakiyar duniya kuma sahir yana buƙatar sanin inda ɗan uwansa samar yake ta daga murya ta ce kuma matuƙar suka riske azifa to kuwa za su yi nasara a kanmu tabbas sai daular mu ta wargaje ke sarauniya ma ta kurare ihu game da duka wani ce ina wannan karya ne babu wani halitta mutum ko aljan a wannan duniya tabbas mu ne a saman kowa kuma dole ne kowa ya bi mu ta yi tsawa gami da tafawa sau uku sai ga wani shirgegen ƙato ya bayyana a gabanta ba shi da maraba da aljani ya duka gaban sarauniya ga jima ya ce ke ce sarauniyar duniya karfi da iko naki ne ranta a ɓace ta ce kai kin fal lalle ka debi dakaru miliyan arba'in kuma dajin zukar ɗin ke ku kewaye shi ku kashe duk wata halitta da ke cikinsa kwaro tsuntsu dabba mutum ko aljan kada a bar komai ya tsira a ƙarshe ku banka ma dajin wuta a tabbatar ya ƙone kulmut sarauki kimfar ya ce an gama ya ke sarauniyar duniya ya juya ya tafi a can dajin zakuru sahir da gayyansa sun ci gaba da tafiya kwatsam suka fara jin motsi mai ƙarfi suka tsaya suna dube-dube motsin ya ci gaba da ƙaruwa itatuwa su da kaɗawa ƙura ta fara tashi ƙasa ta fara motsawa tana girgiza kamar za ta kife sashi da ya tsawa yana cewa kowa ya kasance cikin shiri sannan kowa ya samu natsuwa lallai ku sani ubangijin musulunci na tare da mu lallai ba zai bari mu cutu ba yana rufe baki sai suka fara jin ƙaran takubba barkatai karan tako barkatai marasa kan gado da hankali kwaɗam sai gagayyen namun daji da ko'ina suna ɓarkowa babu wata kalar dabba da bata da babu wata kalar dabba babba da karama da ba ta wannan waje kai har da miyagun tsuntsaye tabbas baki ɗaya halittun dajin zikir ne kwansu da kwarkwatan suka bayyana sannan suka yi masu sahir ƙawanya suka tunkalo su gadan-gadan ko da sahir ya su a tsakiyar miyagun dabbobi fiye da kirga sai hankalinsa ya tashi musamman ma da sahir boka ruhan da ɗan uwansa sun jarraba tsaye da dabbobin nan ta hanyar amfani da alkalman tsafi amma sai ya zamo a banza suka watsar suka kama neman taimako a gurin allah ubangijin musulunci amma dabbobin sai daratan kagowa suke yi nan fa'idanuwan kowa ya ja zamila ta fashe da kuka ta rungume rauda tana cewa ki yafe min ya ke yar uwata na jima ina cutar da ke tun muna yara amma ke sai girka bi na a hankali kin haifi ɗa kin bani kyautarsa gashi yau saboda neman wannan ɗan nawa za mu hallaka jin haka sai ita ma rauda ta fashe da kuka tana cewa kar ki damu yar uwata da yaddan ubangijin sama da ƙasa ba za mu hallaka ba a daidai wannan lokacin ne ilahirin miyagun dabbobin suka yi wani komaji da niyyar sai masu sahi sahirin mikiya ƙiris ya rage sai aka kwaɗa wata tsawa da wata kakkausar murya wanda ta karaɗe ko'ina cigayyen dabbobin suka tsaya kwatsam sai ga wani kyakkyawan matashi ya fito mai kwargini yana bisa wani ƙaton zaki sannan ga wata kyakkyawan mace tana bisa toron giwa kai ko da sahir ya kare matashin nan kallo sai ya gan shi ba sa da bambanci irinsu ɗaya tuni ya ji a gansa wannan ɗan uwansa ne samar ita ko zamila tuni ta saki sabon kuka kyakkyawan matashin ya ma dabbobin tsawa gami da yara musu wasu kalmomi kawai sai dabbobin suka tarwatse kowace tina ta guri ai hakan na faruwa zamila da rauda suka ruga a guje suka nufi samar shi kuma duka tsawa suka tsaya sai kyakkyawan matan da take kan toren giwa ta ce da shi kai yaro waɗannan su ne iyayenka tuni ya diro da kan zakin ya nufe su a guje su ma suka nufo shi suka haɗu suka rungume juna tsawon daƙiƙa goma suna rungume da juna sannan suka rabu samar da ya kalli jamila da rauda ya gansu iri ɗaya san babu wani bambancin kamanni sai ya ce to wace ce mahaifiyata a cikinku kuma ina ɗan uwana sahir rauda ta nuna zamila ta ce ga mahaifiyarka sannan ta nuna sahir ta ce ga kuma ɗan uwanka can ai kafin ya ce wani abu sai sama ta buga aka saki tsawa da walƙiya lokaci guda kuma aka fara kaɗa wata ƙaƙƙarfan iska itatuwa suka daga kakkaryewa inda dajin nan ya kama da wuta ganin haka azifa ta ƙwalla kabbara gami da zare takobi shi ma samari ya zare takobi to jama'a